Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a kan wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani faraha, sarauniya, noma da kuma dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu makiri ne tare da Ali Mustapha Sakkwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan muhawarar karshe da 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi. so da haka yana ganin shi fa za a iya yi masa magudi to kaga duk mutumin da ya fara tsorata tun daga sharan fage na tattaunawa ne ko kuma mu ce debate da a turance eh, eh, haka ai shi ko gwamnan jihar niger najeriya abubakar sani bello ziyara ya kawo mana a sashen hausa yana mana bayani game da matsaloli da jiharsa take fama da su ba a yi goma aikin niger sai dai a fara kuma yana fatan wanda zai karbi ragaman mulki bayan na tafi ya ci gaba ya karasa amma matsalolin da ke ƙasa duk wanda ya ce ma zai magance matsalolin da ke jihar niger a ƙasa a yau haka kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to barkan ku da hantsi masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa suna nan suna ta ƙoƙarin su gane inda wani sako da aka sato daga taskar saƙonnin imel ne takarar shugaban ƙasa a zaben amurka na bana hillary clinton suka fito wanda suke nuna kamar tana zargin gwamnatocin kasashen saudi arabia da qatar da laifin ba da goyon baya na kayan aiki da mankudan kudade ga mayakan 'yan tawaye na is wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonnin imel na shugaban kamfen ɗinta wato john podesta da aka sata kuma cibiyar tunan silili ta wikileaks ta yi ta watsa su a bainar jama'a duk da cewa an daɗe ana zaton cewa saudi arabia da wasu ƙasashen laraba ƙawayen amurka sun jima suna taimakawa waɗannan na 'yan ta'adda da kuɗaɗe wannan zargin da aka gani a cikin sakon shine na farko da ya fito fili ɓaramɓaram yana bayyana wannan tuhuma ɗin. a halin yanzu kuma shugaban shugaba barack obama na amurka ya ce na cewar da ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben bana a nan amurka donald trump ke yi na wanda yake cewar za a yi mishi magudi a lokacin zaɓe ba abin dariya ba ne a jawabin da ya ji alhamis wajen wani gangamin siyasar nemar wa hillary clinton yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin leman jam'iyyar ta democrat goyon baya shugaba obama ya ce tangal-tangal ɗin da donald trump ke yi wanda yake nuna ko zai amince da sakamakon zaɓe idan lokaci ya yi ba abu ne wanda yake yana da abu ne da yake da hatsari ga ainihin tsarin siyasar amurka a lokacin muhawara da ya yi da hillary clinton a birnin las vegas ne donald trump ya girgiza siyasar ta amurka sa'ad da ya ki cewa ko zai na'am da duk sakamakon da zai bayyana a zaben inda ya ce shi fa ya fi son ya kyale kasar ta zauna cikin abin da ya kira jiran tsammani To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa murar Amurka. Jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana kuma shiri suke na ganawa da shugabannin jama'a da dattawa tare da shugabanni na kafofin watsa labarai na ƙasar idan Allah ya kai mu cikin makon gobe domin a samu yadda za a kaddamar da yaƙin wa da kan jama'a na wannan ƙasa dangane da babban zaɓen shugaban ƙasar na 'yan majalisar dokoki da za a idan Allah ya samu garan bakwai ga watan Disamba wani shekara. hukumar zaben ta ce za ta tura jami'anta zuwa lungunan ghana daban-daban su je su ilmantar da mutane game da yadda zaben zai gudana kuma su amsa tambayoyin jama'a idan suna da su a kwanan baya dai shugabar hukumar zaben charlotte osei ta gana da manyan editocin kafafen watsa labarai domin neman yin aiki da su saboda a tabbatar da cewa an gudanar da ingantaccen zaɓe kuma cikin adalci kasashen duniya sun fara kaimi wajen matsawa gwamnatin siriya da ƙawayenta su ja birki ga bababai da suke sakarwa akan birnin aleppo don ma'aikatan ba da agaji su samu sukunin shiga cikin birnin su tallafa wa mazauna garin da tarzoman ta rutsa da su a wajen taron da aka kira jiya a zauren majalisar ɗinkin duniya a bisa shawarar ƙasar kanada wadda kuma ƙasashe kamar saba'in suka baiwa goyon baya ne aka kudurta yin amfani da wata dabara da ba safai akan yi amfani da ita ba wajen kokarin wato taron gaggawa don sa yadda don yadda za a bullo da duk wata matsala da ta tusgo jakadar kasar canada a majalisar ɗinkin duniya stefan dion ya ce dole a samu hanyar da za a tabbatarwa duniya cewa da gaske ake yi wurin neman shawo kan wannan tarzoman kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fi share shekaru biyar yana neman hanyar da zai bi ya warware wannan rikicin na ƙasar siriya amma a kulle yau mai sai ya fuskanci cikas labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai rahotanninmu wanda za mu fara ne da rahoton wakilinmu ibrahim abdulaziz inda ya jiyo mana ra'ayin wasu 'yan najeriya akan muhawara ta uku kuma ta karshe da 'yan takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suka yi bisa ga duka alamu dai wannan muhawara ta karshe tsakanin 'yan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar republican da kuma democrat wato mr donald trump da kuma takwararsa hillary clinton ya fa ja hankalin jama'a ta ma kasashe masu tasowa irin najeriya kamar yadda aka kalla a muhawarar Mr. Trump ya yi ta nana ta cewa ma ana kokarin masa magudi don haka ne zai ma jira har sai lokacin zaɓe ga abin da zai faru. 'Yan takarar da sun ma shafe tsawon sa'a guda da rabi ne suna caka juna. To koya 'yan Najeriya ma ke kallon wannan muhawarar ga ta bakin wasu a Yola fadar jihar Adamawa. Eh, da farko sunana Muhammad Usman Tukur Eh, gaskiya yadda suka fafata abun da ya ɗauki hankalin al'umma da dama to idan ka duba suna magana ne akan abubuwa guda uku gaba ɗayansu dukansu biyu duka dai suna ƙalubalantar juna ne tsakanin su na ɗaya ita eh, hillary clinton tana zargin cewa shi wannan ɗan kasuwan baya biyan haraji wanda kuma idan ka duba ya zama tilas wajibi ne akan mutum musamman ma idan yana tunanin shugabantan wasu al'umma ya zamto cewa shi dinnan yana bin doka kuma yana yin abun da ya kamata wanda ƙasa ta tanadar akwai kuma lokacin da take magana yana sa baki a cikin lokacin da take jawabi kaga cewa anan bahaushe ya ce wai idan ana abu lokacin da dabara ya kare ma dan kada sai shiga cizo da kamata ya a ce shi trump nan ya kyale ta ta yi jawabinta inda za ta ja hankalin al'umma su fahimci mai take nufi amma sai yana sa baki a cikin magananta to kaga anan ya nuna cewa akwai riba akwai riba a cikin magananta bai bar ta yi magana ba to wannan ya ja hankalin al'umma da dama sunana ali umar Eh, kuma yadda na ga wannan eh, zan ce eh, tattaunawa da aka yi dinnan a gaskiya ni na fi ganin cewa shi makama kamar sun kare masa a bisa la'akari da yadda aka yi abu domin idan ka duba shi zargi fa da yake ta yi akan cewa shi wannan ma da aka yabo tattaunawar kamar ba a za a yi masa adalci ba haka yake sa yake arsashen cewa zaben ma da za a yi so da haka yana ganin shi fa za a iya yi masa magudi to kaga duk mutumin da ya fara tsorata tun daga sharan fage na tattaunawa ne ko kuma mu ce debate da a turance eh, haka ai sai a ce to akwai alaman cewa lallai din ba zai tabuka wani abun a zo a gani ba don hakan yasa nake ganin cewa lallai ita kan ta yi rinjaye a yadda aka yi wannan zama to sai dai kuma nazarta na mako ganin fa akwai darasi da ya kamata 'yan siyasan afirka su dauka a wannan muhawarar malam yakubu musa dan jarida ne kuma nazarci kan harkokin siyasar kasa da kasa. a daman yawanci irin salon sannan kana samun shi ne a irin su afirka inda za a rika kawo kiyayyen wani jinsi da sauransu ana kawo sentiment cikin abubuwa dama afirka ake irin wannan su can ba ruwansu da irin wannan ka gaya mutane kawai abin da za ka yi amma shi lokacin da ya fara sai kori bukaki a musulmai ma za a hana su shiga a za a yi katanga tsakanin su da mexico aga duk irin wannan abubuwan irin abubuwan da sentiment ne da ake yawan ganin sa afirka a can turai ba zai a can turai ko amurka ba zai aiki ba to ne kuskuren da shi Trump ne koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan zabe da ke tafi domin ko in magana kan cewa ba a sani mace tuwo sai ko miya ya kare Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya kuma a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. dalla sai kuma wannan rahoto wato taimakon kuɗi na ɗaya daga cikin abubuwa da jihohin arewacin najeriya za su amfana da shi a sakamakon wani taron kwanaki uku da gwamnonin jihohin arewacin najeriya suke yi da mahukunta nan ƙasar amurka kamar yadda za ku je a hiran gwamnan jihar Nijar Najeriya Abubakar Sani Bello da abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa. Mun yi zama ah, mai muhimmanci sosai da shi wato john kerry uh, secretary of state na america kuma mun zama da nsa wato ita susan rice kuma shi john kerry bayan da muka yi da shi bayan mun gama bayani uh, ya nemi mu faɗi irin taimako da guduma da muke so to kuma yau mun zama uh, za a tsaya a tsara a rubuce abin da ake bukata sai a kai mashi to mu koma gida najeriya cikin jihar niger hmm. yanzu an dunhari shekaru biyu kenan da ka an shirya ga mulkin wannan jiha a duk da yake sanin jama'a ne jihar niger ba ta da kuɗin shiga da so ka takara so karya na farko shin akwai wani abu da ka yi domin inganta wannan bangaren sannan na biyu kawo yanzu da me da me za a ce zuwan gwamna abubakar sani bello ne za a nuna a ce eh lokacin shi ne aka yi wannan lokacin shi ne aka yi wannan daga lokacin da ka zo zuwa yanzu nan kwarai kuwa eh yanzu kamar da ka faɗa ah, tun da muka shigo gwamnati allah cikin ikon shi ya sa mun shigo zamani da babu kuɗi ah, a jihar niger ina ganin ah, ban an taɓa samun wani lokaci da aka ce har biyan albashi gagara ba sai wani lokaci a kwanakin baya mun samu matsaloli ta bangaren kuɗi da aka samu ɗan mishkila wajen biyan albashi amma allah ciki ikon shi ya sa aka warware amma duk da haka ni na tabbata ga allah duk mai biɗa yana tare da samu kuma muna iya iyakar mu daidai gwargwado muna ƙoƙari saboda komi a neja ya ya ɗan dakata makarantunmu ba su da kyau tun abin da ya kama tun daga firamare har sakandare kaga yara ana kwance ƙasa ana cin abinci kamar na dabbobi gashi da gashi dai ba dan makaranta ba malamai ba mun ba ilimi muhimmanci so haka mun fara gyaran makarantu ah, tun dai ba secondary ba boarding saboda halin da mutane in ka je boarding school ka inda yaran mutane ke kwana kwana hankalinka sai ya tashi ni ran da na gani hankali ya tashi ko na alkawari nan take za a fara gyara kuma an fara kuma irin gyaran da ake muna kiran shi whole school approach ah, wato in an gama makarantar nan ina ganin ma wanda ya kai 'ya'yan shi makarantar kuɗi sai ya ciro su ya da su makarantar gwamnati eh, kana jin cewa hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai kana jin cewa za ka iya game jihar Niger ka gyara makarantun kwana gaba ɗayansu har ya zamanto cewa abin alfahari ga mutane ina ai matsalar da ke Niger ba ya goma aikin niger sai dai a fara kuma yana fatan wanda zai karbi ragaban mulki bayan na tafi ya ci gaba ya karasa amma matsalolin da ke kasa duk wanda ya ce ma zai magance matsalolin da ke jihar niger a ƙasa a yau na makarantu na makarantu mm. to makarantu ga sunan dubunnai da ɗaurika in ka gama da na kwana ma ga na dai babu laboratory babu gidan abinci yara na kwanci ƙasa babu gadaje ba sun yawa ba komi a gaida malam da kuma wato bakun kenan. wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu dai karfe uku ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington dc yanzu kan ga shirinmu na gaba kallabi ya mata na zama kallabi tsakanin rawu da Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin wannan watan na Oktoba ne aka keɓe domin yin faɗakarwa game da cutar kansa wato cutar daji ko cutar sankara. A shirin namu na yau mun samu bakuncin Dr. Zainab Bagudu mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi wadda kuma ke da wata gidauniya mai suna Medicaid. A hiranmu da ita ta yi mana bayani game da irin ayyukan da suke gudanarwa a wannan gidauniya, amma da farko ta fara bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Zainab Abubakar Atiku ba gudu ni likita ce a na kware a bangaren duba yara. Mm. Daga baya ya zo ya zama na Allah ya sa ya ba mijina mukami ya zama gwamnan jiha Kebbi a cikin shekara ɗaya da rabi da suka wuce to wannan daman sai yasa ina da mata da yara da matasa da yawa da ke kallo na a matsayin uwa wanda kuma dole ne in tashi tsaye in taimaka musu musamman ta ɓangaren lafiyansu da kuma yadda za mu tabbatar da mun inganta rayuwansu a jihan. Hmm. ni likitan yara ce amma na fi aiki yanzu ta bangaren ciwon daji wanda ake ce ma sankara mm-hmm. ah, ko kuma sankaran mama ko sankaran mahaifa a nan muke ta aiki da yawa yanzu 'yan kwanakin nan muna faɗakarwa kuma muna lura da mata akan yadda ya kamata su duba kansu irin abincin da ya kamata su ci da yadda ya kamata su je a tattance su su samu lafiyan rayuwarsu. Kafin mu je ga batun wannan shirin naki da kike yi game da cutar sankara, wasu za su yi tunanin cewa tun da ke yanzu matar gwamnati ai duk wani aikin gwamnati sai dai ki tattara shi ke aje gefe guda ki naɗa hannuwa sai dai dan abin da ba za a rasa ba me ya sanya kika ci gaba da yin aikin ki na likita eh watan shi aikin likitanci ina gani ko kayi ritaya daga eh, wajen aiki har abada dole ne a ci gaba da yin shi saboda aiki ne wanda ya shafi rayuwa da lafiyan al'umma da ɗan adam ko babba ne ko yaro ne kake kula da shi dole ne zamana kana da tausayi mm. wannan da muke yi ta gefen ciwon sankaran mama ya zo ne kuma abu ne wanda mutanenmu suna yawan gani kamar wani ciwo ne daga ko a ce jinnu ko wani jifa abu ne ba wai ba su kan gane kan shi sai a zauna a gida ba a san yadda za a yi da shi ba a yi ta maganin gargajiya har sai al'amarin ya lalace to Allah ya ba mutum dama kuma yana da ikon ya yi magana har mutane su saurare shi daman nan kuma ni ina gani wanda Allah ya bamu ba wai saboda wani dabaran kai na ne ba ko shi mai gidana Allah ne ya bamu mm. saboda haka dole ne haƙƙi akwai haƙƙin jama'a akwai amana mu taimaka masu daidai gwargwado yadda za mu iya to shi yasa nike abin da nike yi kuma musamman yanzu ma da nike da wannan damar ai dole ne in yi amfani da shi bisa ga taimako maimakon mm. kawai in tsaya in ce yanzu ne ma kawai zan bar aiki na in ta jin daɗi kuma ba wani jin daɗi ne ba ma ake maimakon ka ce a'a za ka zauna kawai baka komai ƙarin ƙarfin gwiwa ne Allah ya bani so shi yasa dole ne in wannan aikin. Mm. To, Dokta, ita wannan cibiyar taku ta faɗakarwa da kuke game da ciwon sankara a nan cikin gari take koko kuna shiga karkara ne? A dole ne mu shiga karkara ai saboda cikin gari mutane ba laifi kansu ya ɗan waye suna ɗan jin kullum ana faɗakar da su akan talabishin suna kallo haka amma in ba wai ka tashi ka je akwai ƙauyukan da muke zuwa a jihar kebbi wanda gaskiya in ba wai neman ka je ka ga mutane ba ba za ka taɓa iya zuwa ba muna zuwa mu faɗakar da su in ka je za ka fara haɗuwa da uban ƙasa ka yi magana hakiman garin ka yi magana da su su baka goyon baya su taimaka maka sannan za mu je mu samu mata sai su haɗa mu da mata shugabannin su mu je mu zauna mu faɗakar da su in gwaje-gwaje ne za a yi masu sai a yi masu wannan shekaran gwamnatin jiha kebbi ta ba mu haɗin kai tare da wasu 'yan ƙungiyoyi mm. gidauniya uh, society for family health haka sun ba mu goyon baya an tantance mata sama da dubu biyu uh, dubu biyu din nan an ɗebe su ne daga kowane ƙaramar hukuma local government a jiha kebbi kuma an samu kuma wa'anda aka ma'aikatan asibiti wayanda aka koya ma yadda za su rika tattace wannan ko da mu masu aikin namu sun tafi na gidauniyar medicaid din eh. suka tafi sai wasu 'yan nan an koya masu kowane karamar hukumar su za su ci gaba da tattance mata Jama'a masu sauraron mu iyakacin shirin namu kenan na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Zainab Bagudu da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirhin jaridun Amurka. da naziru ahmad hausawa zai gabatar mana sharhin jaridin amurka a yau za mu fara ne da jaridar washington times inda ta rawaito bayani kan muhawara ta uku kuma ta ƙarshe da 'yan takarar shugabancin ƙasar amurka na republican donald trump da abokiyar karawarsa ta democrat hillary clinton suka fafata a jami'ar Nevada da ke Las Vegas, inda Chris Wallace ma'aikacin gidan talabijin na Fox ya jagoranta. An yi wa 'yan takarar tambayoyi akan aiwatar da dokoki da kuma halayya, amma muhammara ta yi zafi yayin da aka tambayi 'yan takarar akan yadda da sakamakon zaɓe. Hillary Clinton ta zargi abokin hamayyar nata da cewar ɗan kanzagin shugaban ƙasar Rasha ne wato Vladimir Putin. yayin da ta ja hankalin masu kada ƙuri'a da kar su zaɓi mutumin da bai san darajar mata ba kuma wanda yake tsokanar nakasassu tare da ƙoƙarin haifar da rigima a tsakanin mutane. Donald Trump dai bai sami wani kuzari ba yayin da ake gabatar da muhawarar amma fa daga baya ya faɗo da zafi yayin da ya rika katsa abokiyar muhawarar tasa a lokaci zuwa lokaci sannan kuma ya bayyana akwai alamu da yawa da suka nuna za a yi maguɗi a yayin zaɓe don haka ba zai yadda da sakamakon zaɓe ba. sai kuma mu leƙa jaridar USA Today inda ita ma ta fara da bayanin zazzafar muhawarar 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka kamar yadda jaridar Washington Times ta rawaito sai kuma labarin kamfanin ƙere-ƙere na Tesla da zai saka manhajar da mota za ta iya tuka kanta a dukkanin sababbin motocinsu da za su fito nan gaba Shugaban kamfanin na Tesla, Elon Musk, ya bayyana a ranar Laraba da ta wuce cewa motocinsu masu lambar S da kuma X da kuma ƙirar sedan 3 za su fito ne da manhaja mai kwakwalwa da za su iya tuka kansu ba tare da direba ba sannan wannan manhaja tana da kaifin lura fiye da ta mutane Elon ya ce burinsu shine su kera motocin da ba sa buƙatar mutane kwata-kwata yayin tuka su kamar yadda sauran kamfanoni irin su Google Ford da kuma Volvo suka sha alwashin kera motoci masu tuka kansu nan da shekara ta 2021. Elon dai bai bayyana lokacin da wannan fasaha za ta shigo kasuwa domin kowa da kowa ya amfana da ita ba. Sai kuma malaika jaridar Washington Post inda ta rawaito labarin bukata da ake da ita ta hana kai sako da na'urar drone a gidajen yari. Masu zaman kaso a gidajen yari na kokarin lalata dokar da ta haramta shiga da miyagun kwayoyi fina-finan batsa ko wayar salula ta sabuwar hanyar da masu sayar da kayan masarufi ke kai haja su da aka siya a Amurka a yanzu, wato amfani da na'urar drone. Hakan na faruwa ne ta hanyar haɗa baki da wasu a waje sakamakon hakan sun kaucewa ba da cin hanci ga jami'an gidan kaso ko kuma bibiyar 'yan uwan waɗanda suke a tsare domin ɓoyewa da shigar da abubuwan da aka hana shiga da su gidan kason. A shekarar da ta wuce an samu tarjiya a yayin da na'urar drone ta sauka a filin motsa jiki na gidan yarin Ohio wanda yake ɗauke da hodar Iblis. A watan Afrilu kuma na'urar ɗaukan hoto ta ɗauki hoton drone a yayin da ya sauka da sako kai tsaye a tagar fursuna a birnin London. Sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum, mai magana malam malam mai zanen hula gullu. Ina kira ana kira ga irin mutanen da suke zargin Buhari cewa wasu irin su masu rayin Aisha da magoya bayan tsawar ra'ayin cewa an yi siyasa da wasu an bar su ba a da su ba to ku sani hujjar buhari mai kyau ne kuma baya tafiya da mummuna he mai kyau duk inda mai kyau yake buhari zai dauke shi in ku ga buhari bai dauke kun tafi ba to halinka ne ba shi da kyau da hakan kana so lalle ku tafi da buhari to sai ta gyara halinka da haka masu zagin buhari baya tafiya da wasu wasan te in suka tafi buhari in yi buhari ya tafi da su ba ta masa tafiyarsa sa. yasa yuko buhari ko dan sa ne cikin sanye san zai bata masa tafiya ba zai tafi da shi ba haka wannan ku sake tunani ko ku gyara halin ku kuna son Buhari da ku mai magana malam malam mai zanen hula Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika suna na Sani Balad da ke guru Hausare a jihar Yoruba Najeriya Muna godiya mutanen karamar hukumar guru irin kokari da Balaraba Dije wa mutanen karamar hukumar guru kamar wotin sabon garin Kanuri ya ba su transforma biyu da kuma wotin na yana wasu ma suna kai kukansu a ja musu wutan nefa dan ba su da wuta kuma wannan bayan Allah suna kuka ne da bawan Allah ne share masa hawaye wanda kuma suke da haƙƙi su wannan transformer su kawo ci gaba gari yan siyasa ba su ga sun kawo wannan abun ba shi kuma wannan bawan Allah nan taimako yake ba tsoho ba yaro ba babba ba budurwa ba saurayi kowa da kowa janar duk taimakon da ya kama a gari kan a samu mai kishi yana taimakawa bayan Allah a guru wannan abu da bawan Allah ya muna godiya mutanen karamar hukumar guru muna godiya da Allah saka da alheri sunana sani balad da ke guru hausare a jihar Yoruba najeriya na gode biyoyi assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebin Najeriya mazauni Owari. Na ra'ayi da zan bayyana cewa haba 'yan Najeriya don Allah mu yi hankuri shi al'amari da duniya idan ya zo hankuri ake yin shi. Jarabawa ce wadda Allah ya kawo mana a Najeriya kuma kusa in ce a duniya baki ɗaya matsaloli na rayuwa ko kuma in ce na tare rayuwa. kar mu dora ma wani dan adam wai mu ce shine ya kawo wannan masiha a'a jarabawa wa inda bai samu kowace kasa ku diba najeriya irin halukan da manka shiga na zubar da jini da fasadi da fyaɗe da kwalkwale ma ƙananan yara idanu to ko nan allah ya ga damar hijabce mu da talauci da yunwa to don haka mu koma ga allah mu roƙi allah shi yi mana sauki ba ba azamu wani ɗan adam laihi ba idan mun kai haka to ba mu da tauhidi Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Najeriya. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa suna nan suna ta ƙoƙarin su fahimci wani sako da aka ce an sato shi daga cikin taskar saƙonnin imel na hillary clinton wacce ke takarar shugaban kasa a zaben bana a amurka inda kuma ake nuna kamar tana zargin gwamnatocin kasashen saudi arabia da qatar da cewa suna ba da goyon baya na kayan aiki da kuma mankudan kudade ga mayaka 'yan tawaye na ta'addanci na is wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonnin imel na madugun campaign ɗinta john podesta da aka sato kuma cibiyar tonon silili ta wikileaks da ke ta bankaɗa su a bayyana jama'a a duniya ana gani duk cewa an daɗe ana zaton saudi arabia da wasu kasashen laraba ƙawayen amurka sun jima suna taimakawa waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'addanci da kuɗaɗe wannan dai shine zargi na farko da aka tantance shi wanda kuma aka bayyana shi a bayyana jama'a sosai a yanzu kuma shugaba barack obama na amurka ya ce nacin da ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben na amurka donald trump yake yi na cewa za a yi mishi magudi a lokacin zaben ba abun dariya ba ne a cikin jawabin da ya jiya a alhamis wajen wani gangamin siyasa na neman ita hillary clinton goyon bayan ne shugaba obama yake cewa tangal-tangal ɗin da donald trump yake na ko zai amince ko ba zai amince da sakamakon zaben ba abu ne mai hatsari ga tsarin siyasa amurka to gabaki ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar america musamman ali mustapha sakwato da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni na wannan safiya solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato jimi baba ya ku ne daga nan washington dc nake muku sallama a huta lafiya